majalisar ɗinkin duniya ƙungiya ce ta ƙasa da ƙasa da aka samar a shekara ta 1945 yanzu tana da wakilai 193 ayyuka da manufar majalisar ana tafiyar da su ne kan dalilai bisa manufa da ke cikin daftarin kirkirar majalisar nahiyar afirka tana da wakilci na kasashe 52 kwatankwacin kashi 28 cikin 100 na yawan kasashen da ke da wakilci a majalisar da ya sa nahiyar ta zarce dukkan nahiyoyin duniya a yawan wakilai muhimman ayyukan majalisar su ne tabbatar da wanzuwar zaman lafiya dabbaka, gaskiya da kuma dasa tubali na dindindin don samar da haɗin kai a duniya ma'ana nan shine majalisar ɗinkin duniya ta kasance madogara wa kasashen duniya zata za ta taimaka wajen aiki tare don cimma zaman lafiya da kare hakkokin bil'adama. comrade abdullahi koli tsohon shugaban kungiyar kwadago na jihar bauchi a tattaunawarmu da shi kan batun ranar majalisar ɗinkin duniya ya bayyana wuraren da majalisar ɗinkin duniya za ta mai da hankalinta a kasashen afirka alal hakika akwai muradu da dama wanda ya shafi mutanenmu na afirka koken mutanen afirka har yanzu akan shugabanci ne bisa irin al'adarmu da tattalin arzikinmu da kuma abubuwa na talauci da ya addabi kasashen afirka wanda yakan kawo tashin tashina da kuma zarmewa akan shugabanci da kuma irin rashin aikin yi na matasa wanda ya zama kalubale da kuma abubuwa na tashin tashina da yakan zamanto cewa lokacin da ake so su shigo ba sa shigowa akan lokaci amma su taimaka da kofofi wanda matasa da su samu aikin yi a fadin afirka tunda an san abin da ya addabi afirka kenan har ila na tuntubi dr shu'aibu muhammad ade malami a jami'ar abubakar a balewa da ke bauchi shi ma ga abin da ya ce da ya kamata majalisar ɗinkin duniya za ta taimaka wa ƙasashen afirka kiran da zan yi majalisar eh, ɗinkin duniya shine ta tausaya wa irin wannan kasa masu tasowa ya zama irin kamar bashin da ake bin su da irin kamar irin su world bank su waɗansu abubuwa wanda su dinnan allah ya riga musu arzikin da za su iya yafiya ma wa'innan kasashen sannan kuma in ta wajen shugabancin su ne wa'innan mutane da suke kamar ake ganin ko suna corruption suna sace kuɗi kasansu suke kaiwa ya zama cewa irin mutanen da za su sace kuɗi su kai gurin su kamar yadda su can ba sa bari mutane su yi sata a gurin su yi su abubuwa to sukan iya tarewa to da haka in wa'innan suka sato suka kai sai su tare su mayar da wannan kuɗin kuma wa mutane nan su develop din kasashen su a ta fuskan rayuwar duniya da rage irin kaman a ce rashin talauci da da rashin aikin yi da kuma cututtuka da yake damun irin wa'innan kasashen a samu yara ragu sosai in dai suna yin irin wannan to insha Allah muna ganin za a iya samun irin wa'innan ci gaba da ake tunani majalisar ɗinkin duniyar tana da kwamitoci da suka hada da babbar kwamitin majalisar sai kwamitin tsaro da na tattali da hulɗar da al'umma da kwamitin amintattu da kwamitin kotun duniya sai kuma sakataren majalisar wanda duk an kirkiro su ne a shekara ta 1945 taken ranar majalisar ɗinkin duniya ta wannan shekara shine 'yanci daga farko sai dai kuma abin lura dai shine a halin yanzu ana fuskantar kalubale da rikice-rikice a sassan duniya da suka jebanci yaƙe-yaƙe ke laƙume rayukan dubban mutane 'yan gudun hijira dumamar yanayi da kuma batun makaman nukiliya abdulluhan muhammad wadda amurka daga bauchi a najeriya